Babbar tawagar Pentagon ce ta iso Nijar a ƙarƙashin jagorancin mataimakin sakataren tsaron Amurka mai kula da ayyukan musamman Christopher Mayer da daraktan sashen kula da ci gaban rundunonin mayaka a ma'aikatar tsaron Amurka Janar Dagwin Anderson a ci gaba da yunkurin zakulo hanyoyin kwashe dakarun amurka daga wannan ƙasa. Kamar yadda aka yi alwashi a ƙarshen watan Afrilun da ya shige. jami'an biyu na tafa ne dauke da daftarin fasalin waɗannan ayyuka sun gana da ministan tsaro janar salifu modi a yammacin laraba 15 ga watan mayun 2024 a matsayin share fage kodayake kuma ɓangarorin ba su yi wata sanarwa ba a ƙarshen ganawar to koya masana ke fasara takun ƙasashen biyu a wannan lamari na shirin ficewar sojojin amurka mustapha abdullahi ƙwararre ne kan harkokin tsaro da hulɗar ƙasa da ƙasa taron zai sa kasashen biyu su ciyo kan wannan matsala kuma cikin daraja ba sai an yi wannan hayaniya ba wadda kasar faransa ta sha a watan septemba da ya wuce ko sojan amurka san janye ina tsammani za su samu da yarjejeniya ta yadda watakila sojan na nijar su kara samun horo daga wajen amurka ko ta wani fanni kasan da ma diplomasiya ana iya samun rashin ganewa da juna amma kuma ta yi ta ta haya ƙasashen biyu suka gamu ba mamaki a samu a ce kan wannan an dai bayyana cewa wannan tawaga za ta tantauna da ƙwararrun sojojin Nijar a kan daftarin da ta zo da shi ganin ayyukan kwashe sojojin Amurka sun gudana cikin tsari da tsaro a wani wa'adin da ya dace. Dr. Abba Sadiq masani ne a kan sha'anin tsaro a yankin Sahel. Kasan Amurka babbar ƙasa ce tana da ƙarfi tana da kuma abu da yawa nika tsammani sojojin da suke mulki a Nijar su da kansu ba su so wata cikas ta shiga tsakanin da su da Amurka saboda wannan tawagan nan ta zo za ta yi ɗan kwanaki a nan Nijar ta ba da sawara sojojin Nijar su ga kuma yanda ake iya kamar yanda aka gani dai abin an tarbe su cikin fara fuska to ka san kenan in aka fara abu cikin faran fuska ana sasanta yaushe za a tahi lokacin da zai ɗauka ta wani hanya za a bi a bar ƙasa wannan shine ake tantamna a ranar 15 ga watan maris ɗin 2024 ne hukumomin mulkin sojan Nijar suka ba da sanarwar yanke hulɗar ayyukan soja da Amurka sakamakon abin da suka kira rashin halaccin yarjejeniyar da ƙasashen suka cimma a 2012 matakin da ke nuna bukatar ficewar dakaru 1,100 da Amurkar ta girke a arewacin wannan ƙasa. rashin gamsuwa da yanayin da ake ciki a fagen daga shekaru fiye da goma na yaƙi da ta'addanci ya sa sojojin Nijar kifar da gwamnati a ranar 26 ga watan Yulin 2023 lamarin da ya sa hukumomin mulkin soja aiwatar da canje-canje ciki har da korar sojojin da wasu ƙasashen yammaci suka girke. farawa da wacce ta yi wa Nijar mulkin mallaka wato Faransa mai sojojin da aka kesta cewa yawansu ya doshi dubu biyar a yayin da Rasha ta fara aiko da dakaru da aka ayyana a matsayin masu aikin horo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.